الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan zulqa'ada ko ashirin ko ashirin ne ko ashirin da ha ashirin ko ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiran zan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a lissafin turawa muna darasi na hamsin da uku hamsin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka hamsin da shida ne oh afon i'm sorry talatin da biyar na so ce talatin da biyar a cikin littafi mai albarka na ashima'ilin muhammadiyya littafi da yake magana akan sifofi da halaye da ɗabi'u irin na mazan Allah sallallahu alaihi wa alaihi sallama wanda imam turmiji ne ya wallafa shi yau za mu tashi babu ma ja fi sifati kalami rasulillahi sallallahu alaihi sallama fi shi'ir babin da ke magana akan sifar maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shi'iri mana a cikin waka abu na farko shine yana da cewa don musulmi su sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya waka kuma manzon Allah ba mawaki ne kuma waka bata dace da shi ba waka ba ɗabi'arsa ne. amma an ɗan samu wasu ruwayoyi da suka zo da wasu maganganu wato makamanta haka din cewa ya faɗi wata magana da ta yi kama da tawaka amma ba wai ya yi magana wace waka ce ba waka kala-kala ce akwai waka da take tattare da zambo sukan wani kenan da taba wani akwai waka da take tattare da gazal ran ce gazal shine maganan mata waƙoƙi na larabawa na jahiliya sun sifantu da sifar gazal galiba za su yi waka to sai sun yi maganan mata da wahala cikin mawakan larabawa a ga mutum yana waka bai shigar da maganganu irin na mata ba an ce maganan mata wato maganganu kamar na da ya shafa wato harkar mata dai wani lokacin batsa wani lokacin kuma dai magana akan soyayya ko kaunar mata akwai waƙoƙi waɗanda suke babu kida babu waka babu babu rawa a ciki maganganu ne masu kyau waɗanda babu wani abu na illa a addinance wannan ba haramun ba ne don an yi su ko an saurare su duk waƙar da take babu kiɗa a ciki sannan duk waƙar da babu zambu ko cin mutuncin wani ko habaici ma wani wannan ba haram ba ne don mutum ya ji ta ko ya yi ta amma irin waƙoƙin su halliru aƙilu kenan a nan mu a hausa waƙoƙin da ake yin su a rubuce za ka ji wani lokacin ana rera su amma babu kida ce wannan dan mutum ya kunna a rediyo yana saurara ya ji kwarewa ta hausa da wa'azi da fadakarwa wani lokacin ko bayani da ya shafi harkokin rayuwa wannan duka ba laifi ba ne akwai suna nan da yawa mawaka masu irin wannan mutum zai iya ji amma annabi sallallahu alaihi sallama shi wannan din ma baya yi wannan wannan muka faɗa baya sannan kuma ballanta na waka da shi shafi kiɗa duka wannan haramun ne na yi wannan bayanin ne saboda akwai waɗanda za ka ga addinin su yana tattare da waƙa da kiɗa akwai wadda har a masallaci ma za ga suna yi a masallaci za ga suna yi ko kwanan na akwai wanda naga an turo ana nuna ma wani babban malami ne a ɗaya daga cikin ƙasashen nan wa indiya ne ko a ina ne ban sani ba yana zaune da ɗalibansa a masallaci kamar haka an shimfiɗa masa kujera katuwa da rawaninsa da komai da carbinsa hannu an yi da'ira ana kiɗa sosai a masallacin ana tsalle yara suna <coughs> wato rawa yana zaune ana zuwa sai ka zo da ana kiɗan nan ana rawa har ka zo har gabansa ka gaishe shi sai kuma ka juya da wannan rawa kuma a cikin masallaci shi ma wai da sunan addini ne akwai waɗanda a masallaci za ga suna kaɗe-kaɗen ganguna shi ma da sunan addini ne ko kuma a wuraren tarurruka a yi kiɗa kaga mutane suna rangaji shi ma da sunan addini ne annabi bai taɓa yin wannan ba kuma allamnahu shi'ra kuma zai lahu Allah ce ba mu koya masa waka ba kuma ba ta dace da shi ba shi manzan Allah waka din zikiri aka bashi da ƙwar'ani mabayani kuma Allah ce wa ma huwa bi sha'ir manzo Allah ba mawaki bane so kada wani ya ɗauka cewa waka din nan wata abar ya ko wani abun so ne ko wani abu ne da yake yana da alaƙa da addini ta yadda in mutum ma baya yin sa wataƙila a ce addinin sa bai ba inda waka wata aba ce ta a zo a gani da za a addini da ita aida an samu su abubakar duk su zama mawaka su umar duk su zama mawaka shi yasa sai aka samu mawakan da suke wakan ma ta halal a zamanin annabin ba su da yawa irin su hassan bin thabit su kuma waka ne da suke yi kamar da na gaya mun babu kida a ciki babu rawa a ciki maganganu ne kawai amma a tsarin waka suna mai da martani ga kafirai da suke cin mutuncin annabi sallallahu alaihi suke cin mutuncin musulunci ta hanyar waka su sa'u su abdullahi bin rawaha su ka abu dan malik duk sun iya wannan so ya kamata mutane su kula da wannan su fahimci shi yana da muhimmanci kwarai kuma haramun ne jin kiɗa da waka mutum ya kunna rediyo ko a motarsa ko a gidansa ko a wurin zamansa ya kunna kiɗa yana ji wanda daga nan ne za ka gane raunin mutanenmu da yawa muna da rauni a wannan janibin ka ga mutum da mutuncinsa amma yana jin kaɗe-kaɗe haramun ne jin kiɗa haramun ne ya zo a cikin asar sahihi cewa duk wanda yake jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ranar tashi alƙiyama za a narka masa dalma a tsiyaya masa a cikin kunnensa da yake jin wannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗen a narka mai dalma ka san dai ko a ɗan yatsanka ne za a sa maka dalma ba za ka iya ɗauka ba a janye wutan nan malam tana mun azaba sosai a ja ta baya ko kuwa ka kalla ko kuna zaune cikin sanyi ni ina ta gumi eh, da da ta baya can ta kalli nan din ba wai ba ta kalla ba amma ta yi ba ka ja ta baya sai ka jona mana kai tafiya ka kawai kana ta asabtar da mu baya za ka yi da ita da asuba an zo ina ta gumi <laughs> so mu kula da wannan kada mutum ya zumanto yana yin sakaci ya je addininsa ya sani ko bai sani ba kar mutum ya zo ya rinka kunna wannan waƙe-waƙen kuma sharrin su idan mutum ya saba da jinsu ma iya barin su wayoyin mutane a cike suke da waƙe-waƙe wani yanzu kiran sama idan za a yi waka ce sosai da kiɗa gaggagab gaggagab rakakab rakakab da shi ake kiransa kuma yana ganin kama wannan burgewa ne so ya kamata mutane da allah mu waye mu yi abin da zai kubutar da mu a addinin mu ko a rediyo ne kake ji an kunna sai ka ko kana jin labarai ko wani program aka sa waka sai ka kashe ko ka rage fawa shikenan in sun gama sai ka bude dan kai baka da bukatar jinshi. amma wallahi sai Allah ya tambaye ka wallahi duk mutumin da yake kunna kiɗa yana ji wallahi ya sani wallahi a gaban ubangiji zai tsaya sai ya yi bayani ko ka ji da yawa ko ka ji kaɗan so ya kamata mu kiyaye don addinin nan kun ga ana lura da waɗannan abubuwan da baki da hanci da ido da kunne duka sai an tambaye mu a kansu na hannunmu da kafafuwanmu da farjojinmu za a tambaye mu akan abin da muka yi so ba musulunci ba ne jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ɗin nan ba kuma addini ba ne. malamai ma suna cewa yuskitul muru'a yana zubar da mutunci so duk hadisan da za mu kawo a nan ba su ma shafi wannan babin ba irin in an yi maganar waka a nan da aka ce annabi ya jefa wata kalma irin a cikin maganar wakan wani to baya cikin waƙe-waƙe ma na kada kaɗe duk sahabbai ma ba wanda ya kiɗa da waƙa. na gaya muku irin waƙoƙi ne irin su kamar su hallar waƙe ƙirin nan shi ne kaga wannan ku babu ƙazanta a ciki daidai gwargwado allah ganin da قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي hadisin imamu tirmizi ne hadisi ne um, an tambayi na aisha allah ya kara mata yadda shin manzan allah sallallahu alaihi wasallama shin yana yastashhidu shine ta matsal. yana kafa hujja idan ya zo magana yana amfani da maganan mawakan lokacinsa ya kafa hujja da wata kalma da mawaƙinsa wanda ke zamanin shi kenan nake nufi ya faɗa ko baya yi ta ce eh, yana yin haka kana ya tamassalu bi shi'ir ibn ibn rawaha yana ainihin wato kafa hujja da kawowa a matsayin labari na waƙoƙin abdullahi bin rawaha abdullahi bin rawaha ɗaya ne daga cikin wato mawaka a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama, wa ya tamassalu bi qawlihi yana kafa hujja shine ya tamassal yastashhidu yana kafa shaida da maganarsa wa ka bil akhbani malam lam tuzawwadi yana wannan um, tambaya kai wa nana aisha kuma ya kamata ta bayar da amsa allah kara mata yadda da aminci shine ta kafa hujja da abin da annabi yake faɗa na wannan waya tika bil akhbari malam tuzawwadi na abdullahi bin rawaha wato abin da ake nufi da wannan ya tika bil akhbari malam tuzawwadi shine da sannu yau da gobe kwanaki da rayuwa za su zo maka da labarin da baka tanade shi ba zawadi daga azad ne azad kamar zadu safari guziri na tafiya wannan komowa mun sani yau da gobe tana iya zuwa maka da abin da baka san shi ba yau da gobe zai nuna ya kawo maka labarin da baka tanade shi ba yanayi zai sa a yi wani abu a zo a baka labarin da baka tanadi neman shi ba to shine wai atika bil akhbari malam lam tuzawwadi to yakan kafa shaida da irin wannan magana da wannan sahabi na sai yake faɗa amma ba wai manzon Allah ya rera waka bane abinda ake nufi yana amfani da hikimomin mawaka abinda mawaki ya faɗa akwai hikima a cikin annabi shi ma yana kafa shaida da shi annabin ɗarawaha rawaha yana cikin sabon da suka musulunta tun a shekara ta farko a mutumin madina ne ansari khazraj dukkan futuhat al-islamiyya da aka yi ya halarci su ya kukuka har sai da ya shahada Allah ya ɗauki ransa ya mutu a wani yaƙi da ake ce da shi ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta shekara ta takwas kuma a wannan ghazwatu mu'ta din shine komanda aka nada shi zaman zamanto jagoran yakin Allah ya bashi shahada ya ba musulunci kariya da harshensa da Allah ya bashi kamar yadda ya ba musulunci kariya da sa da Allah ya bashi na kwarewa a yaki to masu waka yan uwana suna da hikimomi a tattare da su waka fasaha ne basira ne ba kowa ma yake iya yi ba dan wani mawaƙi ya zo shirya wani abu abin zai baka mamaki kwarai da gaske to baiwa ce Allah yake ba wasu to akan tsinci wasu maganganu masu muhimmanci a cikin maganganunsu a kafa hujja da shi ko a yau da gobe ma ba laifi bane don mun yi inda ba maganganu ne wanda suke sun saba shari'a ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم wani hadisi imam bukhari ne ya Toshi shi da imam tirmidhi Wanzu Allah yana ba da labari cewa mafi gaskiyar magana a cikin waka wanda wani mawaki ya faɗa shine ma abinda wannan mawaki labid bin rabi'a al'amiri ya faɗa kun ga dama muna kafa hujja ne akan shin annabi yana amfani da wasu kalmomi da mawakan zamanin shi suka faɗa duk waɗannan waƙoƙin da suke waƙoƙi ne masu kyau ba waƙoƙi ne masu ainihin wato illa a shari'a ba to yana amfanuwa da wannan hikimomi nasu da suke faɗa to shine shine a sai ke cewa magana da wannan mawaki ya faɗa labit ya ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilun ka duba a cikin waƙa yake faɗa ya ce ku saurara duk wani abin da kuka sani in ba Allah ba batilun mai iya baci ne a cikatan wakar wa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk wata ni'ima da ka sani kowace ni'ima ce indai ba ta aljanna ba ce la mahala ba makawa za'ilun wata ran za ta kauce za ka neme ta ka rasa ga wannan magana ce mai kyau magana ce wadda babu wani illa a ciki to annabi ya yi amfani da wannan kalma din ya yi magana har ma aka ce wato umayya ibn abis salti ya kusa ya musulunta da ya ji wannan magana da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa shi wannan labid ibn rabi'a yana cikin manya-manyan mawaka ya riski lokacin wato jahiliya tun lokacin da babu musulunci wato tsohon mutum ne an yi rayuwa da shi lokacin da babu musulunci sannan kuma daga baya ya musulunta to sha'iri ne muhdarimi kenan in an ce sha'irun muhdarimun a larabci wato mawakin da yake ya riski bangarorin guda biyu lokacin musulunci lokacin jahiliya qabla islam sannan da musulunci ya zo kuma ya musulunta an gane ko ya musulunta shi da mutanensa kuma musuluncinsu ya yi kyau kwarai da gaske an ce ya yi kyau don akwai wanda musuluncinsu baya kyau in sun musulunta ruwa suke komawa mutum ya yi musulunta sai tsundum ya daɗa koma ruwa kuma amma bayan ya musulunta bai yi waka ba shi labid ibn rabi al'amiri an gane ko aka ce ya yi ba kayan waka ya labid ya ce ya fi al-qur'an ya ce ƙur'ani ya ishe ni ya ce ni da na wake-wake ne saboda ba da ƙur'ani yanzu kuna zo na samu ƙur'ani ai na samu shagali ya ce na shagaltu da alƙur'ani kuma gaskiya ne duk wanda ya samu ƙur'ani ai ya samu aiki har ya mutu ai kwarai da gaske kullum bin sa ake yi ba a gajiya da bin sa kullum kullum da kuma rayuwa ta yi kyau kenan kullum kana da mu'amala da maganar ubangiji ta baraka wa ta'ala akwai wani malami na Allah ya masa rahama ya rasu wanda hannunsa ne karatun allo um, to haka in mun zo lokacin muna yara muna bayar da hadda to idan ya zo muna ba da hadda zai rike allo allon sai ya karbi allon sai ya jingine shi sai je karanta to yana gyangyadi to sai nake gani yaya zan zo ina ba shi hadda yana yin gyangyadi to kenan ma watakila baya jina da gangan haka wani abu irin ɗabi'a ta ɗalibai sai mutum ko in ka zo ayan sai ka ɗan kaf sai ka tsaya ko kuma ka shiru ko kuma ka shiga wani wurin kana gocewa sai ya buɗe ido ya ce ba haka wane ba yana ji saboda malam ƙur'ani ya zama masa jiki haske yake da shi mutumin nan yana cikin ni'imar imani masha Allah walai qur'ani ne ubangiji Allah ya bashi to me yasa ya zama to haka yana gyaggyaɗi ma kai kuskure yana sai sai ya tashi saboda ya saba da shi ya zama masa kamar ruwa a baka to akwai wanda Allah ya musu wannan baiwar kuma baiwa ce Allah ya taimake ka kullum kana karanta Qur'ani akwai wanda fa in ba bai yi wuridinsa na karatun Qur'ani ba wallahi baya iya bacci firgita yake ta yi farin sai tashi saboda abin da yasa dan abin da yasa ba yana yi na wuridin sa na qur'ani a ranar bai yi ba su dole sai yayi ya samu nutsuwa akwai wanda kuma daga ramadan sai ramadan ai eh, gwarai kuwa in ka ga ya dauki qur'ani yana karantawa to watan ramadan ne ya zo idan watan ramadan ya tafi shi ma ya tafi suna nan su ma ubadu ramadan kenan masu bautan watan ramadana Allah kiyaye mu so wannan fa'ida ce jama'a ya kamata mu fahimta Amshi shi kuma umayya ibnu abi salt da aka fada cikin hadisin in kun ga sunan shi ko wa kada umayyatu ibnu abi salt an yuslima mutum ne wanda yake wato tun a lokacin jahiliya yana bauta gumaka afon yana bauta irin tasa ta wace ba bautar Allah ba tun da kafin musulunta ne a lokacin jahiliya ne ya riski musulunci amma bai imani da musuluncin ba bai yadda da musulunci ba lokacin da aka je yakin badar aka kashe kafirai sai da ya nuna gabarsa da kiyayyarsa da bakin cikinsa don me za a je a kashe masa yan uwa mushrikai akwai wani abu da aka yi ana ce da shi <coughs> hisaru ta'if da aka je aka kewaye garin ta'if a gaba daya shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya mutu imamul mawardi yana faɗa cewa annabi shi a karan kansa Allah ya haramta masa yin waka saboda ayan nan da Allah ce ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu da Allah ya ce wa mayan bagi na ku bi dace gare shi kaga an gana shi kenan so annabi baya waka shi sai yace qur'ani wa ma huwa bi qauli sha'ir ba maganar mawaka bane qala hadathana muhammad ibn al musanna qala hadathana muhammad ibn ja'far qala hadathana shu'batu an aswadi ibn Kais, an jundub ibn sufyan al jab asaba hajarun asbu ar-rasul sallallahu فدميت فقال هل أنت إلا أسبوع دميت وفي سبيل الله ما لقيت جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي العلقي كان العلقي أبو عبد الله أنا دنجن تاشي إزواغا وتوكا كنشي شيني جندب ابن سفيان يا zauna كسكوفا kamar yadda kuma ya zauna a ƙasar basra a garin basra da kufa kai shi ya roito mana wannan hadisin cewa wata rana dutse ya faɗi akan hannun annabi salasar alaihi wasallam dan yatsarsa dutse ya fasa wa manzan Allah hannu ya tsashi duk da cewa matsayinsa na annabi ne wanzo ne amma bai hana ya ji rauni ba kamar yadda akwai lokacin da dabbarsa ta yi tutsu da shi ya fadi shi manzan Allah ana fahimta yawwa kuma ya dan ji rauni har ya ji ciwo ma har aka yi ta gaishe shi akan tutsun da dabban nan ta yi ta kada shi so yana iya faduwa sannan yana iya jin ciwo kamar yadda wani hadisa ya nuna cewa dutse ya faɗi akan hannunsa ya ji ciwo ya fasa masa hannu kuma yana yin ciwo yana yin zazzabi yana rashin lafiya a je a gaishe shi rashin lafiya kuma mai tsanani idan ya zo yin zazzabi ana ɗora masa na mutum biyu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu rauni a dan yatsansa har jini ya ta zuba to shine yake gaya wa yatsan shi ba da kansa Ya yace yake wannan yar yatsa ta aike ba komai ba ne face kawai yar yatsa ce da aka zubar da jininta hal anti illa usbu'in usbu'un damiti damiti daga addamu ne yar yatsa ce kurin aka zubar da jininki mana ki haƙuri ke ba komai ba ne ai shi su yake gaya wa kansa da kansa amma ki sani cewa wa fi sabilillahi ma laqiti abin da ya same ki na wannan jini da wannan rauni fi sabilillahi ne ta hanyar Allah ne mana yatsa ta sai daga yake gaya mata shi yake wannan yatsa ai ba wani abu bane face an ji miki ciwo jininki ya zuba amma dan Allah ne jininki ya zuba annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan wafi sabilillahi ma laqiti um to wai me hikimar ka wannan hadisin a wannan babin to wasu malamai suna kawo shi ne kamar yayi kama da waka hal anti illa usbu'in miti, wa fi sabilillahi ma laqiti in kun lura wazanin abu kamar iri ɗaya ne ta ƙare da ƙafiya na ta hal anti illa usbu'in usbu'un miti, wa fi sabilillahi ma laqiti to shine wasu suke ganin kamar annabi ya faɗi ya faɗi waka ina fata ana fahimta yawwa amma ya faɗi wannan kalmar ne don tasliya rarrashi yawwa rarrashi rarrashin ita wannan yatsa tasa amma annabi baya waka sallallahu alaihi wa alihi sallama zance mafi cikin maganganun malamai ba mawaƙi ba ne wani hadisi yana nuna mana idan abu na wahala na duniya ya same ka ka ɗauke shi abu mai sauƙi ko ba ka ne kada abu ya zo ya dame ka ya sa maka hawan jini ya sa maka tashin hankali idan abu ya zo ka ɗauka duniya ce zai iya wucewa ciwo ne ya same ka zai iya wucewa ba wani abu ne ya samu wani ma sama da kai matsala ce ka shiga ka ɗaukawa zai iya shuɗewa abu ne na rayuwa babu wani abu da yake dawama ai ba wani abu permanent komi yana wucewa komi da ka san shi sannan hadisi yana nuna mana lalle duk wanda aka zubar da jininsa ta hanyar Allah to wannan abun ai masa murna ne ya ji daɗi kuma hadisi yana nuna mana ba laifi mutum ya yi wa kansa rarrashi kamar kafarsa tana ciwo ya ce ke kafa ki haƙuri mana ki haƙuri ki dan warke in samu in je in ba Allah da ke wannan duka ba laifi magabata suna yi قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه وانا وانا هديشي وترواية شيكا ومكمن شوانا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن آزب قال قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب shi ma wannan ya kawo mana kissa ne akan abin da ya shafi wato yakin da aka yi na hunain غزوة حنين يتي yana cewa mai riwaya yake faɗa shine albara ibn azib ya ce yaya kun gudu ne kun bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yaƙi hunaini ya aba umara sai ce a wallahi manzan Allah shi dai bai juya baya ba duk wahalar da aka sha a hunain kamar yadda muka yi bayani lokacin da aka zo yaƙin hunain sahabbai sun yi alfahari da yawansu suke cewa lan nughlabal yawma min qilla yau dai ba za a rinjaye mu wai saboda mu kaɗan ba ka yau muna da yawa yau za mu yi lallasa su ba su nemi ƙarfi a wajen Allah ba a cikin maganganunsu duk da cewa da mun suna nema a wajen Allah ɗin amma a cikin kalmominsu ba su nuna gajiya wasu cewa duk yawansu Allah ne zai ba su taimako ba sai suke ganin yawansu ya kai su lallasa waɗannan abokanan gaba shikenan da suka zo wannan kwari na hunain suna gangarawa malam sai suka ji ruwan kibau yadda ka san ruwan sama dal dal fau fau fau kowa duk inda ka waiwaya sai dai ka ji harbi aka yi ta zubar da mutane da yawa to duk da wannan yanayin da ake ciki annabi bai je ko ina ba yana nan amma sar'anan nas yan gaggawa waɗanda ba su tsaya suka gayaya ta kaya ba sai suka juya a cikin sahabban ma shine Allah ya ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kathratukum ku ranar yakin hunain yanda yawan ku ya burge ku kuna ganin kuna da yawa amma falam yankun sha'i shay'a yawan ku bai wadatar da ku da komai a wajen Allah ba sun mawallaitu mudibirin kuka haɗu da abokanan gaba suka ta muku ruwan kibiya sai ga shi kun juya baya to shi ne ake tambayan shi wannan ake tambayan shin kun gudu ne kun watse gaba ɗaya kun tafi kun bar manzan Allah ko yaya ya ce a'a annabi bai tafi ba yana nan sannan amma an samu wasu 'yan gaggawa ya ce sar'anun nas kuma damun haka ne idan abu ya iya faruwa a cikin mutane ko da abin nan watakila zai yi sanadin mutuwar wasu ne wasu ba su mutu ba akwai mutumin da da ya ji kayya kayya za ka nemi rasa. akwai waɗanda kuma gaskiya su suna tsayawa su wani irin taimako za su iya bayarwa kuma wannan su ne mazan gaske yanzu abin tsoro ya zo wani abu na tsoro ko na firgici bai kamata a ce duk mu tashi mu <clears throat> watse mu gudu ba ko ba gaba ne kamar misali yanzu misalin wani ya zo ya zare bindiga yana kokarin zai harbi wasu duk harbin da zai bi sai harbe mu gaba daya lokaci guda ba to ko mun gudu ma dai dole zai kashe wasu ko to in mun tsaya ma dai zai kashe wasu to idan mun gudu mutanen da zai kashe sai sun fi yawa sama da in mun tsaya mun yi kukan kura mun kai shi saboda iya bindiga ce a hannunsa yana harba mu kuma za mu yi kansa a haka din mutum kare shi kaga mun rage yawan barna da zai mana amma mutane ba su fahimci wannan ba mutane ba su fahimci wannan ba gani suke yanzu da mutum ya cire bindiga sai a gudu a gudu to a gudun kuma kun juya baya dole ku juya masa baya kun bashi dama target shi ma ya bi ku da gudu ya ta harba duk wanda ya harba ya kwantar amma in kun tsaya kun tunkare shi ba sai ku yi maganin shi su wajibi ne mutane su zamanto jarumai a cikin al'amuransu wani masallaci da su ba ana sallah sai gafiya ta zo za ta ratsa yi liman yana ta zuba karatu a shekaratun nan malam gafiya ta zo ratatatatta malam wanda <laughs> wanda ta fara bugan kafarsa tukunan shi ya fara iko <laughs> Allah ya masallaci zai in maka yi baje shi gasa liman din sai da ya canja wurin tsayuwa saboda ai dole ya tsorata a karbi kalla kayya kayya an ɗauka wani abu ne wani ya zo za a halaka masallaci guda suka baje suka gudu sai daga baya wani ya dana ce a dawa gafiya ce <laughs> a dawa gafiya ce sai subhanallah gafiya ta baza masallata gafiya ba saboda ne saboda tsoro ne a cikin zukatanmu tsoro ne a cikin zukatanmu kuma ya kamata mu gyara shi ne wannan ya yi amfani da wannan labarin sar'anun nas mutane 'yan gaggawa sun tafi ya ce ƙabila hawazin ƙabila ce arabiya mashura maharba ne waɗannan 'yan hawazin ɗin su ne aka je musu yakin an gane ko yawwa suna wato tsakaninsu da maka tafiyar dare uku ne to su ne suka yi ta harban mutane suka yi ta harban sahabbai to lokacin da wannan mutane suka ga wannan harbi sai suka gudu amma wa rasulullahi sallama ala baglatihi manzo Allah yana kan taguwarsa shi bai je ko ina ba Abu Sufyan kuma shi yana rike da taguwar duk da sun ga ana ta harbin su suna tsaye ba su gudu ba akhidun bili jami'a yana rike da linzamin taguwar annabi a lokacin kenan abu abu sufyan ya musulunta abu sufyan ya musulunta a lokacin annabi yana cewa anan nabi la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba kuma ni ne dan gida abdul muttalib ni annabi ne ba ƙarya ba ne kuma ni dan gida abdul muttalib ne mana babu gudu babu ja da baya yana da rarrashin su yana nuna musu tsayawa su kafu su tsaya to malin shahid dalilin kawo wannan hadisin shine shi ma idan kun lura da yadda zancen yake anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib kaga ya kare da kafiyar ba to ita waka daman tana karewa da kafiya wasu daga cikin wakoki misali to sai ake kawowa kamar misalin annabi ya yi waka amma kuma dacewa wani coincidence ne ya faɗi magana ne amma ba wai ya faɗi ta da zimmar yin waka ba <coughs> kuma kai ma yau da gobe za ka iya faɗin magana sai a dauke ta kamar waka ne amma ba waka bane ba a wata riwayar wani tambaya yake cewa a yake tambayin barawa yace kun gudu kun tafi kun bar manzo Allah kun ruga da gudu ne sai ce a'a wannan yaƙi na hunayin an yi shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ra'ayi rantsuwa ya ce wallahi ba guduwa akai ba kaji kaji abin da ya faru manya manyan sabai duk suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an yi harbin su kwanta ba su gudu ba wasu kaɗan ne daga cikin mutane sur'anun nan suka tafi daga baya kuma suka sake dawowa alhamdulillah a ƙarshen yakin dai musulmi ne suka ci nasara akan su hawazin din kuma manzo Allah ya tabbata bai ja da baya barci da Abu Sufyan tunda suna tare a wannan lokaci din kuma annabi yana tabbatarwa shi manzo ne ba gariya ba ko wani ya karyata shi ma shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam saqif da hawazin su ne suka yi tarayya akan bari su yaƙi annabi sallallahu alaihi wa ta hanyar jagorancin wani shugaba daga cikin shine ana cire shi malik ibn auf sun taho da matansu in gaya maka lokacin yakin da kabilu duk suka taho da akai hadda dabbobi da suka zo za su yi wannan yakin suka ɗebo <clears throat> matansu suka ɗebo dabbobinsu da ainihin wato dukiyarsu gaba ɗaya amma mu mamaki gaba ɗaya yawan su su talatin ne su talatin amma suna jin karfin bari su su yi yaƙi kashe annabi da sabon annabi shi kuma zala lokacin ya fito da shi da sabonsa mutum dubu ɗaya da ɗari biyu kamar yadda malamai suke faɗa a ba wannan dubu goma sha biyu kai to kaga wannan ai ai ba ma magana to wannan yawan ne da sabbai suka gani su dubu goma sha biyu waɗancan su su talatin haba ai yau za mu kamar yau za mu musu kamun kazar kuku kenan to sai Allah ya nuna musu ayya ai nasarar yaƙi ba da yawan mutane ba ne ta kar wani ya ɗauka cewa ai muna da yawa su kaɗan ne a'a ku dai ku nemi taimakon Allah kurum قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء manzo Allah ya shiga makka a wata umra da ake cewa umratul qada umra ce da yayi ta taramko a sulhul hudaybiya kenan shekara ta shida kafirai ne suka hana shi zai shiga makka yi umra to bai samu dama ba sai ya dawo don ya mayar da wannan umara da aka hana shi zai shiga ya yi kujewa a matsayinsa haifaffen maka a matsayinsa na manzan Allah kuma ya zo zai shi sallallahu alaihi kuma ya zo zai shiga maka zai umara, wai a hana shi kuma ya haƙuri a shekarar da aka hana shi din ya haƙuri sai daga baya kuma ya zo zai rama ta shine ake ce da ita umratul qada umratul qada to ya zo a tare da shi akwai ibnu rawaha wa ibnu rawaha yamshi bai ne dai abdullahi bin rawaha yana tafiya a gabansa wa huwa yaqulu to abdullahi bin rawaha kun san mai waka ne mawaki ne yake faɗa kallu bani kuffari an sabilihi al nadribkum ala tanzilihi darban yuzilu al an ko an afwan wa yuzhilu al an khalilihi wannan waka ce abdullahi bin rawaha ya faɗa wa fi haramin lahi ta kulu shi ne sai ke cewa faƙala lahu umar yabna rawaha bai na idai rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa fi haramin lahi ta kulu shayar wa ƙar sallallahu alaihi wasallama khalli anhu ya umar فلهي أسرع فيهم من من نضح النبل abla bin rawaha yana gaya wa kafirai tunda manzo Allah yazo zai shiga sai yake mai da musu martani da waka Kallu banil kufari an sabilihi kamar yana ba da labari kafirai su ba da wuri ko sun ba da wuri akan su ba manzo Allah hanya ya wuce al-yawm nadribukum ala tanzilihi yau zamu yaƙe ku ala tanzilihi kalmar tanzil tana nufin daga nuzul ne makanu tanzil wato wurin da aka saukan masa da alqur'ani da dalili kuma da hujja za mu muku dukan da darban yuzirul hama an matilihi dukan da yake kawar da yake sauke kai daga mazaunin shi kalmar yuzhib kawar da abu da nesanta da shi daga mazauninsa wato kamar irin mutum yana idan misali mutum yana gyangyadi kaga kan asalin kan mutum haka yake ko to yana gingiri ba yana haka ba to za mu muku dukan da kaman kuna gingiri ne mana mun sare ku mun sare wuyan ku wuyan zai nade haka wato sai kamanta da mawaki ne shi sai kamanta wakan wato kalmar da zai faɗa din za mu sassare ku kamar za a ga kamar kuna gingiri ashe wuyan ku muka sare ba gingiri kuke ba kalmar makil daga kailula ne ai an gane ko alƙailula kuma a larabci shine annan ba da zuhuri bacci bayan azhar inda Allah ya ce yan aljanna ma suna yin ƙailula kuma an ce an samu dama ana so a rinka yin ƙailula yana ƙara mutum lafiya kuma yana ba shi damar ya tashi da daddare ya ibada wanda yake yin bacci da rana in yana da wadataccen lokaci lalle ne kai kokari ka dan samu awa ɗaya awa biyu da zaka dan kwanta kai bacci da rana yana ƙara mutum karsashi ba za a gan shi cikin gajiya ta ba inda ya samu ya yi bacci da rana to ya ce wa zhilul khalila an khalilihi kuma zai rafkanar da aboki daga abokin shi ba daɗi almar alkhalil a larabci alhabib masoyi umar ya ce kai kana gaban manzan allah kake waka kuma a haramin allah shine ala tanzilihi din wato da yake cewa za mu doke ku za mu yaƙe ku za mu sare ku inda aka saukar da qur'ani kaga ya makka ne a harami ne ma ya ce kuma a harami kuma gaban annabi umar kenan <clears throat> yake masa fada to kun ga fa hatta mawakan da suke waka a gaban annabi din sahabban akwai waɗanda ba su ne musu inkari hassan bin sabit din nan ya zo yana yin wannan waƙa haka dai babu wani magana na cin mutunci ko batanci a ciki amma wata ya zo yana yi a masallaci umar sai da ya mai magana ya ce ya za ka zo kana mana waƙa masallaci wannan fa waƙar mai tsarkin sai da umar ya musu magana yanzu dai ga hujja nan kuna ganin umar ya yi wa abdullahi bin rawaha yi challenge din ɗinsa inda waka wata aba ce da musallam an mika wuya ana ganin addini ce ita da yadda wasu suka ɗauke ta a matsayin addini to kaga ga umar yana inkari duk da cewa annabi ya tabbatar da shi bai nuna kuskuren shi ba shi mawaƙin amma ina so ku gane abin ba wai wani abu ne musallam da za a miƙa wuya a ɗauke shi shine ma asali ko tushe ba yayi wa hassan bin sabit magana sai Hassan ya ce da shi to nayi wakan nan a gaban wanda ya fika ko bai yana ni ba kai ne zaka hana ni yana nufin nayi ta a gaban manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama to Umar in an yi yana dan zungura shi kamar dai baya son ma wakan ne kawai Umar ibn Khattab shine manzon Allah yake ce da Umar kalli an ka kyale shi ya Umar wannan kalmomin da yake faɗa falahiya asra'u fihim min nadji a min nadhin nabl wallahi wannan wakar da ya yi din shi abu labin rawaha ta fi tasiri ta fi saurin shigar su sama da wato ka musu yayyafi da kibiyau da kibau da kibiyoyi annabul nadhi yayyafi annabul kibiyoyi ma'ana ashe wannan waƙoƙin suna da tasiri ga kafirai idan ana ainihin wato mika musu su kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana umar ya ce wato ya kyale shi ya bar shi a abdullahi bin rawa to wannan kenan قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى alaihi عليه وسلم أكثر من مئة wannan yake cewa jabir bin samura na zauna da man samura na zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da dari zama zama zama ya fi dari wa kana ashabuhu yatanashaduna shi'ra wa yatazakaruna ashiya'an min amril jahiliya sahabban annabi wasu daga cikinsu suna yin wannan wake-wake da muka faɗa a gaban annabi sannan suna tattaunawa suna tuna lokaci na rayuwar jahiliya lokacin da suka yi babu musulunci wa sakitun wanda Allah ya yi shiru bai ce musu komai ba kenan ya amintu a yi wannan wa rubba ma tabassama ma'ahun wani lokacin ma in sun faɗi abin sai yi dariya tare da su hadisin sahihi ne رواه إمام النسائي أم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل ما في كاون واقع da larabawa suka faɗa shine kalmar labid din nan da mun yi bayanin ta a baya shine ala kullu shay'in ma khala Allah batilun duk wani abu ba Allah ba to wannan abun fa batacce ne Allah shine ma'ana zahiri shine tabbas shine mai dawama قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا عن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن الشريد يجي دقا بابنسا إنا بايان النبي صلى الله عليه وسلم وترانا فأنشدته مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي سيدنا ريرا مسا قافية قافية واقع تاكي دري مي قافية يجي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه duk lokacin da na yi masa baiti ɗaya in ya ji sai ce karo, an gane ko hatta an shattuhu mi'atan ni baitan sai da na masa waka baiti baiti ɗari faga annabi sallallahu alaihi salama in ka da la yusrim yace ai saura ka dan mai wannan waka ɗin ya musulunta amma bai musulunta ba kamar yadda muka faɗa wani hadisin Musulmi ne ya rawaito shi da ibn maja da turmizi wannan yana nuna mana shi annabi yana sauraron su kenan suna faɗa ɗin yana sauraron sallallahu alaihi wa sallam kala haddathana isma'ilu ibn musa al-fazari wa ali ibn hajar wal wahid kala duk hadisin iri ɗaya ne kenan kala suka ce haddathana abdurrahman ibn abi az-zinad an hisham bin urwa an abihi an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yada'u uli Hassan bin Thabit minbaran fil masjid annabi da kansa yana kafawa Hassan bin Thabit mawaki dinnan Hassan bin Thabit mawaki ne cikin mawakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa masa ainihin wato minbari ya qumu alaihi qa'iman yana mai tsayawa yufakhiru ala sallallahu sallama yana tsayawa a matsayin manzon Allah yana yin bayani akan matsayi da girman annabi shine yufakhiru yana nuna wa kafiran duniya cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya isa ya kamata ku san kimar su kusan darajar su tukun ji mawakan gaskiya su addini suke karewa aw qala yunafihu ko yufakhiru ko yunafihu ana nufin yana ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ya qul sallallahu alaihi wasallam inna allaha yu'ayyidu hassan bi ruhil qudus lalle Allah yana taimakon hassan da mala'ika jibril shine ruhul qudus ma yunafihu aw yufakhiru an rasulillah sallallahu alaihi wasallam matukar yana ba da kariya ko yana bayani akan girman annabi sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa to jibril yana taimakon shi hasan ibnu sabit so kun ga wannan yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu daga cikin waɗannan mawaka waɗanda suna faɗin maganganu masu kyau don bawa addinin Allah kariya Yaushe shi yasa muka yi bayani in dai waka babu kida a cikinta? babu cin mutunci ko kuma batanci ga wani musulmi to wannan ba laifi bane dan an yi ta kidan nan illa ne kidan nan illa ne yanzu mu yawanci mawaƙan mu da suke faɗan maganganu masu kyau inda babu kida a ciki to zai ba da dama a ainihin wato ka sauraron su manyan mutane masu mutunci su rinka saurara to amma yanzu ko an yi wakar ma babu kida akwai wanda suke ɗauko kidan kuma su jona mata yi akwai anashid laraba suna da anashid yan wake-wake na laraba ina ana ce da su anashid zaka jin su akwai daɗi babu laifi don mutum ya saurare su amma ba a son mutum ya ɓata lokaci a kansu to amma in akwai waka inda akwai kiɗa a ciki to shi ma bai halatta ba to sai hadisin ƙarshe shi kuma isnadi ne kawo don ƙarfafa abin da ya gabata قال Isma'il bin Musa wa ali bin hajar قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأن شيني يا دان أبن الإمام الترمذي يكاو أتشم أن بابي دي كما كان أكم واتو maganganan annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi alaka ko yake kama da waka so anan za mu dakata sai wani sati sai mu dora akan kalamin sallallahu alaihi wasallam fi sama insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe ubangiji muke roƙo ya rangwanta mana sa aljanna firdausi ita ce makomar mu ya ji kan magabatan mu wani ke cewa da Allah malam da Allah a taimaka mana da addu'a mai ɗaki na tana cikin yanayin matsanancin rashin lafiya da ta kai ana sa ran yi mata aiki ma don haihuwa ce amma abin ya zo da matsala so muna yi maka addu'a muna ta wasuli da wannan majalisi Allah madaukin sarki ya ba wa iyalinka lafiya Allah madaukin sarki wato wato ya sauke ta kuma lafiya dukanmu gaba ɗaya wanda suke da larurori na iyalansu to saboda haihuwa ko ciwo Allah ubangiji ya ba su lafiya ga baki muna sanar da yan uwa musamman ɗalibai kuma matasa da yanzu an ba da hutu na makarantun gwamnati akwai daura da muke yi daman idan an yi hutun gwamnati na makarantu daura ne na hadda hadisai na annabi salama daga safiya ake yi karfe takwas haka takwas da rabi zuwa sha biyu da rabi zuwa azhar dai hadisai ne tsagwaran hadda kawai za a yi ta yi idan Allah ya taimake ka kafin a gama hutun nan ka haddace hadisi 100 200 300 ya kwakwalwaka so idan <clears throat> mutum yana da sha'awa to zai iya zuwa ya kawo sunansa nan a bawa sarkin ladani fato lubari mala abubakar a rubuta sunan a bashi sai mutum ya rubuta sunan sai sa lamba wayarsa sai a kira shi a gaya mai inda zai zo ya karbi famu kuma da inda zai je daura kuma har da manya da mun na yara ne yara kanana muke wa yan firamare yan sakandare to amma yanzu har matasa ma mun bude bangare na matasa wanda za a idan mu amfana da lokacin hutun da mutum ya zo ya zauna tun da safe baya komai tun da baya zuwa makaranta wanda ka shiga kai daura zai ce taimake ka insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya bada ikon shiga din a amfana wannan yana cewa idan mutum misalin matar da mijinta ya rasu a can garinsu wata mace ce kamar mijinta bayi da lafiya misali in suna nan kano sai mijin sai ya tafi ya tafi can garinsu a can sai mutuwa ta same shi to ya halatta tafiwan can garin mijin nata don ta yi wa iyayen mijin ta'aziyya da 'yan uwansa kuma alhali ta fara ta kaba tunda kun ga aimace in mijinta ya mutu ai ta shiga ta kaba ko an yi min wannan tambayar na ji ko a waya ne aka bugo mu aka tambaye ni kuma na ba mai ita ansa ban sani ba ko shi din ne ko wani ne kuma Allahu alam asali mai ta kaba ba ta fita shine asali idan iyayen mijin masu fahimtar addini ne ba za su zarge ta su soke ta su ce kaza ba suna da ganewa sun san muhimmancin takaba cewa mai takaba ba ta fita ta yi tafiya to kaga wannan ba ta da matsala ce zaman ta takaba ta ta gama sai ta ce musu taziya kuma ga waya ai Allah ya sauƙaƙa yanzu abu ko ta ɗauki waya ta buga musu ce to saboda larura ta takaba ba zan iya fita ba in je ne muku taziya har wancan gari in je da tunda ba a yadda mace wanda mijinta ya mutu ta doguwar tafiya ba alhali tana taka ba to idan kuma iyayen ba masu fahimta ba ne idan gaskiya akwai wanda ba su gane ba ta yaya mijinta ya mutu ko zuwa ba ta yi ba wata masu su ma za su ita ta kashe shi so in akwai wannan matsalar to ya zama larura kenan kaga zai gindaya da fitina to a ci gaba da zama lafiyar kada mutunci ya tafu shi ya fi alheri to sai alal larurarci sai ta buga ta je tana musu aziya kuma ta dawo ta ci gaba da zaman ta gabata ko kuma ta zauna a can garin ta gaban biya halatta za ta iya yi wallahu ta'ala alam babi ne na larura in akwai larura sa ta iya in babu larura kuma ta kura kar ta je din shi fi zaman ta yadda ake a sallar asubai raka a ƙarshe mutum yana zama ne kan kafarsa kasa akwai zama akan mazaunanka akwai kuma zama a kan kafa akwai zama a ƙasa kai to ba zama a ƙasa ake ba ana zama ne kan kafa shine ake a bayan tahiya ta raka'a ta ƙarshe a sallah subai wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.